sha daɗi cikin dankar aka ba mu hura cikin dankar mu ka kwashi hura cikin dankar aka ba mu tuwo cikin dankar mu ka rabke tuwo cikin dankar da ɗan matan cikin dankar da dattawan cikin dankar da samari ɗan cikin dankar kai duk ciki babu ɗan insa kuma daɗi yana da 'ya'yan dankar farko dai ga sanin kunya kuma ba su yi ma wulaƙai barka in ta mutu Allah rahamshe ta. Shi ya banta gowa da wayan danta ya gama mana ta kalma daga can na yadda gwandola kun san halin bahilla ce. Kuma sai ga garba ɗan gaye na mai wuka mai kare uku guda maye guda reza da allura ta yankin ke allura soke dan shayi kai maye canye ɗan shayi sai kuma reza yanke ɗan shayi. gani mai ne na ba. gangani audu zika ya kyauta wannan na cikin garin dankar mai kayan lambu a gaishe ka in gani mai ne na girmama gangani malalla wali a gaishe ka wannan na cikin garin dankar mai sai da uwa da ɗa'yanta eh, amma maganin akwai ansa saboda uwai ta fallaci sanarwa ta musamman ga ɗimbin masu bibiyar shafukanmu cewa duk bidiyon da kuka gani da wannan lamba a rubuce ya fito ne daga shafinmu na youtube mai suna yasir abubakar ku ziyarci wannan shafi domin ganin ɗimbin bidiyoyin da muka tanadar muku masu ƙayatarwa musamman masu sha'awar abubuwan da suka shafi gargajiya kar ku manta ku yi subscribe sannan ku dauna ƙararrawar da za ta sanar da ku a duk lokacin da muka sanya sabon bidiyo kar ku manta sunan channel ɗin yasir abubakar mun gode